ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود موانا رانا تجمعة عشرين دقيا قوات رمضان ألف دقري هدو تلاتين دتقص وجتي دي دي دا قوم شاشدة قوات يونيو شكرة تدبو بيو دا قوم شابقوي muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na tafsirin sura ta tara a cikin alkur'ani wato suratu tauba surat tuba jiya mun fara bayani akan wata aya aya ta ɗari da goma sha uku wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وتبيوا بيكوتبا بيداتبا ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi da waɗanda suke tare da shi su ɗaura nema ma waɗanda ba irinsu ba ma'ana waɗanda ba musulmai ba neman gafara da dacewa da rahama da kuma 'yantuwa bai kyautu ba wato ko da sun kasance waɗanda ake nema ma gafaran makusanta ne na jiki na hannun dama bai kyautu a yi wannan ba lallai allah subhanahu wa ta'ala wato masani ne ga abin da kowa yake aikatawa a don haka sai malamai suka yi bayanin babu laifi kana iya roƙa ma wato wanda ba kai ba neman shiriyan cewa Allah subhanahu wata'ala ya shirye shi wannan babu laifi a ciki domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da garin makka ya masa zafi ya fita garin ta'if sai aka samu wasu shiɗanu wato utba da rabi'a 'ya'yan shaiba wato mahaifa ga hindu bintu matar abu sufyan radiyallahu anha sai suka ɗaura yara suka sanya yara suka dinga jifan annabi alaihi salatu wasalam har sai da jini ya shatata ya zanto ya cika takalmansa annabi alaihi salatu wasalam ya dawo zai shiga garin makka abu ya gagara nan ma aka ce ba zai shiga ba gashi dai ɗan ƙasa ne ɗan anguwa ne haifaffen cikin garin makka kowa nashi ma ba makke ne amma mutanen makka suka tare suka ce ba zai yiwu ba sai jibrilu ya sauka alaihi salatu wassalam ya ce ya rasulallahi inna salama ya ƙuri'uka salam Allah subhanahu wa ta'ala yana karanta maka sallama yana cewa laushita la atbaqtu alaihimul akhshabain ya rasulallahi in tana so sai in sauke masu duwatsun nan guda biyu na makka ya zanto an nike su shikenan kowa ya ƙari annabi alaihi salatu sun ce a'a sai yayi addu'a yace Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shiri mutane na domin ba san yadda gaskiya take ba sai ya ƙara yace asallahu an yukhrija min aslabihim man yuwahhidu Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fito da wasu mutane daga tsatsan waɗannan kafirai waɗanda za su bauci Allah subhanahu wataala addu'a ce kuma an samu Khalid dan Walid Walid ibn al-Mughira ayoyi da yawa sun sauka a kansa zarni wa man khalaqtu wahida وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع عن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا أكنش sauka. sannan idan ka koma can wala tuti kulla hallatin mahin kar ka bi mutum mai yawan rantsuwa wulakantacce hammazin masha'in binamin manna'in lil khairi mu'tadin atin utullin ba'da zalika zanim akan shi waɗannan ayoyi suka sauka amma gashi Allah subhanahu wata'ala ya ba shi yara mazaje zarata guda goma bakwai daga ciki sun mutu suna kan kafirki uku daga ciki sun musulunta daga ciki akwai walidu wato Khalid ibn al-Walid wanda kake ji ana ce Saifullahi al radiyallahu an sannan ga Ikrima ɗaya yake ga Abu Jahal babu inda bai kai goro da mari ba ya hada kai da mahaifinsa wurin cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk ira yadda za a yi a musguna ma addini ikrima ya hada kai da babansa abuja amma Allah subhanahu wa ta'ala cikin yaddansa da sonsa da nufinsa ikrima ya musulunta ta hanyar matarsa ashe kenan kun ga ba laifi ba idan mutum na raye baya kallon alƙibla bai wanke damtse ba laifi bane kai a matsayinka na mai wanke damtse kai masa addu'a Allah ka shiryuwa ne ya bar tafarkin da yake dawo kan wannan tafarki domin sau da yawa kana iya ganin mutum daga cikinsu misali ga gaskiya ga amana ga iya mu'amala ga kaza amma abin da zai tauye shi kawai rashin kalla alkibla akan samu haka to da haka ba laifi bane kai ka ce Allah cikin rahmarka ka shiriwa ne wato ainihin bawanka ya bar abin da yake akan sai da wannan babu laifi a cikinsa to amma idan mutum ya mutu yana kan kafirci to wannan haramun ne kullal hurma ya haramta haramcin da bai ma da iyaka ka ɗaga hannu ka ce wai ya Allah ina roƙonka ka gafarta ma wani ka ji kan wani ka sa ya huta bayan ya mutu bai kalla alƙibla wannan ba daidai bane malam Umar ji yana bani wata labari yana ban wani labari sai da na tuntsira ne dariya wai wani basarake ne daga cikin sarakunan arewa ya tafi wani sarki na kudu ya rasa uwarsa don haka sai aka je da shi da suka tafi sai aka ce to sai shi wancan mutum wanda ya rashin uwa sai ce to let's pray kai kai mana addu'a wato ta samu gafara dacewa to tun da abin duka gashi yadda za a yi su dai ga yadda suke shi ga yadda shi yake ita kuma ga yadda ta tafi da haka sai sarkin ya je amawalinsa sai ya ce da ainihin ɗaya daga cikin waɗanda suka tafi ce to shikenan kai malam kai addu'a sai ya ce to a karanto dan eh, maliyo maliyo kafa goma <laughs> eh kowa ya ka ce to a cika da carman dudu muna <laughs> fahimta ce <laughs> Allah ya bamu dacewa to wa ma kana istighfaru tauba ce karka mana basmala karka manta <laughs> a'udhu billahi minash shaitanir rajim وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة برأ إن إبراهيم لأواه حليم wancan aya da muka karanto ta jiya ba mu karkare ta ba lokaci ya riske mu amma mun riga mun fahimci cewa haramun ne kai mai kallon alƙibla ka zo ka tsaya ka jajirce wurin yi wa wani mutum wanda ba kai ba wanda ya mutu akan tafarki wanda ba irin naka ba kai masa addu'a da neman dacewa da kuma samun gafara wannan haramun ne shi yasa aka samu daga ɗaya daga cikin magabatanmu afa bun abi rabah radiyallahu an yana cewa ma kuntu li ada as-sala bazan taɓa daina yin sallah ba ala ahadin min ahlil qibla akan wani mutum daga cikin ma'abuta qibla walau kanat habashiyya ko da ko ta kasance mata ce daga kasar habasha hubla min zina wacce ta yi zina sannan ta mutu akan zina in dai tana kallon alqibla ata ibn abi ya ce radiyallahu anhu ba zan daina yi ma irin waɗannan mutane waɗanda suka mutu suna kallon alƙibla sallah ba to amma wannan magana sai yake cewa li'anni lam asma illahu hajaba salata illa anil mushrikin domin ni na ji da na. Allah subhanahu wata'ala ya hana a yi wa mushrikai sallah ne idan sun mutu ya hana a roƙa musu gafara amma musulmi da ya mutu yana kallon alƙibla ya zama kai wajibin ka ne ainihin musulmi kai masa sallah amma da sharaɗin idan bai warware wannan kalma ba yaya warware kalma take ka ci misali baka yadda da alqur'ani ba alqur'anin nan bai cika ba misali kamar yadda yan shi'a suke cewa akwai wani malamin su mai darba haidariya littafi ne nasa yana cewa kada wani mutum ya kafa mana hujja da alqur'ani ba za mu yarda da shi ba domin Usman ibn Affan radiyallahu anhu shi ya hada abinsa kaga duk mutumin da ya faɗi wannan ya fita daga cikin sahun musulmai haka mutum ya zo ya tattara sahabbai gaba ɗaya ya ce dukkanin su kafirai ne malamai sun yi ittifaki don mutumin da ya tattara sahabbai ya zaga wannan ya fita daga cikin sahun al'ummar musulmai gaba ɗaya haka don mutumin da ya zagi aisha ita kadai radiyallahu anha imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alai ya ce wannan ba musulmi bane menene yasa saboda ya karyata alƙur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala ya wanke ta da soso da sabulu innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ith والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا سمعتموه قلتم لولا إذ سمعتموه من cewa. ma yakunu lana an tafi da nisa laula in sami'tumuhu dhanna wal-muminatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifqun mubin laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fa id lam ya'tu bi shuhada fa ulaika 'inda allahi humul kadhibun har zuwa can karshen aya inda Allah subhanahu wa ta'ala ya wanke ta da susu da sabulu to yau kai in ka zo ka ce Aisha radiyallahu anha mazinaciya ce ta mutu tana zina ka karanta alqur'ani ko ka kasance alqur'ani to mutumin da ya karanta alqur'ani menene hukuncin sa to da ya mutu yana sallah irin ta musulmai ya yanka irin na musulmai ya kalli alqibla irin na musulmai in dai yana da irin wannan tunani to wannan in ya mutu ba za a yi masa sallah ba ina fata muna fahimta saboda kalimar da ya faɗa ya riga ya warware ta to duk mutumin da ya warware kalman kuwa to shikenan ba shi ba shi ba san musulmai saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla duk mutumin da ya kuntata ma addini ya kuntata ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dauki sahun wasu mu'minai ya rike katakam Allah zai jibinta masa abin da ya zaba ma kansa a nan duniya kenan sannan ya shigar da shi wutar alkiyama tur da irin wannan mummunan mukuma don haka wannan magana ba a sake take ba an samu daga ibnu jari game da abin da ya shafi wancan aya da wannan rahmatullahi alai an zamin daga zamin radiyallahu an yana cewa sami'tu abu huraira ta yaqul naji abu huraira yana cewa radiyallahu an rahimallahu rajulan istaghfara li abi huraira wa li ummi Allah ya ji kan wani mutum wanda zai nema ma abu huraira gafara da abu huraira da mahaifiyarsa qul sai zamil yace sai nace da abu huraira radiyallahu anhuma wali abi haka kuma Allah ya ji kan wani mutum wanda ya roƙa ma mahaifin abu huraira ghafara qala sai abu huraira yace la banda babana li'anna abi mata mu shirika domin mahaifinsa yace ya mutu yana kan shirika ne a don haka roƙawa mahaifiyata gafara ita kadai amma banda baba kenan abinda muke so mu fahimta anan haramun ne mutum ya roƙa ma ainihin wani wanda ba kai ba wanda ya mutu akan turba ba irin wannan ba ka tsaya kana nema masa gafara kana wasu addu'o'i da cewa Allah ya sa ya huta Allah ya kyautata makwancinsa ba zai huta ba makwancinsa kuma ba zai kyautatu ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura duk abinda wani wanda ba kai ba ya gabatar ko ma menene na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala zai gabatar da wannan aiki ya mai da shi kura abin horewa ba shi da fa'ida malamai kuna fahimta Allah ya mana tsari da shirka ibnu abbas yana cewa radiyallahu anhuma annabi ibrahim bai gushe ba Mazala zala ibrahimu yastaghfiru li abihi hatta mat annabi ibrahim bai gushe ba yana roƙa ma mahaifinsa gafara har sai da ya tabbata cewa mahaifin nan ya mutu kan shirka falamma bayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra amin lokacin da ya tabbatar da baban ya mutu kan kafirci sai ya barranta daga mahaifin don ya kira shi ayoyi da yawa in ka koma wurare zaka ga inda suka yi sa'insa qad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wal ladina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla ibrahima li abihi la astaghfiranna lak wa ma amliku lak min allahi min shay rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir ya أو mahaifinsa gafara lokacin yana raye gafarar ita ce ya Allah ka shiri babana ka amma kafi lokacin da ya bayyana masa cewa makiyin Allah ne annabi Ibrahim sai ya baranta da shi ka koma wasu wurare can inda Allah subhanahu wa ta'ala yake yake magana wa ma arsalna binna min qabl fina illa qala mutafa inna bima inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun can ya kawo kissan annabi ibrahim innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un yana ta kiran baban yana rarrashin sa wa id qala ibrahimu li abihi azara أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين يا كي بابا نيفا إنا ganin cewa da kai da mutanen ka kuna cikin bata sannan ka koma can wato ainihin suratu maryam eh, abin nan inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya abati la ta'budu ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiya da ya gama masa addu'a ka nisanci shedani ya kai baba ni ina jiye maka tsoro kada azabar mai rahama ta same ka ya kai baba sai ka kasance waliyin shedani ya kai baba a lokacin da ya gama wannan sai ce arahibun anta an alihati ya ibrahim wai kana kyamar abin da ni nake bauta ne na gumaka ya kai ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjur maliya in har baka daina ba wallahi zan jefe ka ya kai Ibrahim ka kaurace mani tsawon zamani qala salamun alayka astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya yace baba ka yi hakuri girma da mutunci da aminci duka ya tabbata a gare ka zan ci gaba da roƙa maka dacewa da neman shiriya wurin Allah subhanahu wataala lalle Allah ya kasance mai tausayi na ni ashe kenan kun ga idan mutum yana raye babu laifi wato ana iya nema masa gafara da neman dacewa da shirya kafin ya koma amma a lokacin da aka ce rai yayin halinsa to ka tsaya ka ce wai Allah ya sa ya huta Allah ya kyauta makwancinsa Allah ya sa can tafi nan wannan duk kana bata bakinka ne kuma kana aiki ne na sabon Allah subhanahu wataala shi yasa Allah yake cewa wa ma kana istighfaru ibrahima li abi neman gafaran annabi Ibrahim ga babansa bai kasance ba illa an maw'idatin wa'ada iya face akan wani alkawari da shi annabi Ibrahim din yawa babansa ya masa alkawarin to zan ci gaba da nema maka gafara zuwa wani lokaci in gani idan Allah subhanahu wata'ala bai shirye ka ba ba zan ci gaba da nema maka gafara ba falamma bayyana lahu annahu aduwwun lillah a lokacin da ya bayyana ma annabi Ibrahim ƙarara cewa mahaifinsa maƙiyin Allah ne tabarra amin sai ya barranta daga mahaifinsa ya kulle ya zage damke na sa'insa da shi da mahaifinsa shi sa da wannan ake iya gane cewa ba za ka sami mutum mumini mai cikan imani ba ya kasance kuma yana jibintan wanda bai yi imanin ba ko da ya kasance mahaifinsa ne ko dan uwansa ne ko ƴaƴansa ne ko danginsa ne don mutumin da zai yi wannan Allah subhanahu wata'ala ya rubuta masa imani a cikin zuciyarsa Allah da kansa ya rubuta masa imani saboda ba kowa ne zai iya wannan ba a ce ka san wane mabannaci ne ka san wane ba kan daidai yake ba kuma ka ce a'a ka guje shi ba dan wani abu ba sai dan bannansa wannan ba kowa zai iya ba shi yasa sai malamai suka yi bayani guda biyu anan wasu malamai suka ce wato ainihin annabi ibrahim ya barranta da babansa ne tun kafin baban ya rasu lokacin da ya ga take-takensa ya yi nisa cikin kafirci da sabon allah subhanahu wa ta'ala sai suka raba jiha shine falan ma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra amin wasu daga cikin malamai suka ce a'a annabi ibrahim bai barranta da mahaifinsa ba ya daina masa addu'a sai da mahaifin ya mutu akan kafirci wannan kuma magana ita ce mai ƙarfi kwarai sai da ya tabbata cewa eh ya fidda tsammanin mahaifin ba zai musulunta ba ya mutu akan kafirci a don haka tabarra amin sai ya barranta daga yi wa ainihin mahaifin nan nasa addu'a inna ibrahima lallai annabi ibrahim la'awahun halim ya kasance mai yawan addu'a ne mai yawan haƙuri ne in ka duba ayoyi da yawa da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyi da mahaifinsa annabi Ibrahim Allah yana yaban annabi Ibrahim id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa wasa biha Ibrahim banihi wa yaqub ya bani inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun a lokacin da zai rasu gaba daya sai ya tara yaransa da jikoki shi annabi ibrahim ya ce allah subhanahu wa ta'ala ya muku zaɓin wani addini sunan shi musulunci kada ku yadda ran ku ya rabu da cikin jikin ku face kuna islam annabi ibrahim in ka koma wasu wurare can allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin cewa baba yahude bane baba nasare bane ha antum haula'i hajajtum fi ma lakum bihi ilm falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين النبي إبراهيم bai mutu akan yahudanci ba bai mutu akan kiristanci ba ya mutu akan addini ne sunan shi addinin musulunci shi yasa in ka koma can cikin ƙarshen an'ami innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wa ma kana min al mushrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika wa ana awwalul muslimin abinda annabi Ibrahim ya faɗa kenan da yankana da bautata rasuwata rayuwata arzikina rashina dukkaninsa gaba ɗaya a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake da wannan aka umurce ni kuma ni ne na farkon mutum musulmi in ka koma cikin hajj Allah yana bamu labarin annabi Ibrahim wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa ishtabakum wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakum almuslimina min qabl shine ma ya sanya muku musulmai shi annabi Ibrahim sannan idan ka koma ainihin cikin suratul annahl إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين النبي أما وحي صلى الله عليه وآله وسلم يبي تفركي إلين تفركي النبي إبراهيم النبي إبراهيم بيكسن شيء ما يحدى الله دوني أشكين بوتابا ayoyi da yawa idan ka koma cikin alkur'ani za ka samu annabi ibrahim innan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya yabe sa yace wattakhadha Allahu Ibrahim khalila Allah ya rike annabi Ibrahim ya zamo badade na hannun dama masoyi abin kauna a wurin Allah subhanahu Ta'ala. duk kuma abin da ya haɗa shi ya zama irin waɗannan abubuwa saboda bin Allah da tsananin addu'a idan ka koma can cikin ainihin suratu Hud Allah subhanahu wa ta'ala ya yabe shi da irin wannan aya yana cewa falamma zahaba an ibrahim ar-ra'u wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi lut inna ibrahim al-halimun awwahum munib annabi ibrahim mutum ne mai tsananin hakuri mai tsananin addu'a mai tsananin tuba da komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala in ka duba wurare da yawa za ka samu irin waɗannan Allah subhanahu ta'ala ya yabi annabi Ibrahim don haka dole ne don mutumin da yake neman ya tsira dole ya bi tafarki irin na annabi Ibrahim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamai sun saba akan ma'anan abin da ake cewa awwa zantuttuka kusan ashirin akan ma'anan awwa shin ma'anan shi mai yawan addu'a a'a ma'anan shi mai yawan tuba ma'anan shi mai yawan zikiri malamai da yawa sun faɗi irin waɗannan abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu yana cewa idan aka ce al'awwa ma'anan shi wato ar-rahim mutum mai tsananin tausayi sannan abdullahi dan abbas radiyallahu an ya ce a yaren kasar habasha nan ethiopia da take cikin afirka idan aka ce al'awahu ma'anan shi al-muqin wanda ya sakankance ya yadda da koma menene ya riko da shi sannan ya tabbata ibn jarir ya rawaito rahmatullahi alai daga shaddad ibn al-had radiyallahu an yace wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zaune qala rajulun sai wani mutum ya tambaye sa yace ya rasulullahi mal awwa ya manzon Allah menene ma'anan awwa qala annabi sai yace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al mutadarri wanda yake ƙanƙan da kai ya koma ga Allah subhana wa ta'ala ibn abi talha ya ce radiyallahu an idan aka ce al'awwa ma'anan shi al-mu'minu tawwab mumini mai tsananin tuba sannan an samu a cikin musnad imam ahmad bin hanbal rahmatullahi alai hadisin dan amir yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da zulbijadain innahu rajulun awwa shi wani mutum ne mai tsananin zikirin Allah subhanahu wa ta'ala don haka malamai sun saba akan ma'anan awwa shin ma'anan awwa zai ɗauki ma'anan haƙuri ne wasu malamai sun fassara wannan ma'anan awwa zai ɗauki jin kai ne malamai sun ambaci wannan ma'anan awwa zai ɗauki tuba ne malamai sun fassara ma'anan awwa zai ɗauki addu'a ne amma siyaƙin magana anan kamar yadda ibnu kathir ya faɗa rahmatullahi alai yace ma'anan awwahu anan wato shine tsananin addu'a saboda anan siyaƙin can farko da na ƙarshe eh shine zaka dauka ka hada Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iya istighfari menene addu'a ne falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahim al-awwahur halim don haka tunda siyakin magana ana magana ne akan istighfari istighfari ko addu'a ce nema ne a don haka to Allahu anan ya fi kamata ya zama mai yawan addu'a kamar yadda ibnu kasir ya faɗa shi yasa idan ka koma wasu wurare ibnu jarir shi ma irin abin da ya zaɓa kenan sannan ya tabbata imamu qatada ya rawaito daga cikin ainihin abin da ainihin ibnu jarir ya hakaito a cikin littafinsa bi sanadin hasan da wani sanadi wanda yake akwai laushi a cikinsa yana cewa zukira lana an ba mu labari in ji imamu qatada radiyallahu an anna rijalan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wasu mutane daga cikin sahabban annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qalu sun ce ya nabiyallah Allah ya ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam inna min aba'ina akwai daga cikin iyayenmu man kana yuhsinul jiwa wanda yake kyautata makautaka wa yasilu rahim yana sadar da zumunci wa yafukku la'aniya yana yanta wuya wa yufi bizimam yana cika alkawari amma matsala guda ɗaya sun mutu suna kafirki. A afala nastaghfiru lahum ya rasulullahi ba za mu iya roƙa musu gafara ba mu ce Allah ya ji kansu da gafara ya kyautata makwancinsu?" qala sai annabi yace alaihi salatu wasalam fa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi yace da su bala'i kuna iya roƙa musu gafara wallahi ni ma ina rantse maku da Allah la astaghfiranna li'abi, zan roƙa ma mahaifina gafara kama astaghfara Ibrahim li'abi. kamar yadda annabi Ibrahim shi ma ya roƙa ma mahaifinsa qala rawin sai yace fa anzalallahu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya ma kana lin nabiyyi walladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم da su sahabbai radiyallahu anhum sun yi tsammanin haka din yana iya yiwuwa saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a'a babu laifi kuna iya yi sai aya ta sauka sannan sai rawi ya ce sun ma'azar Allahu Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala sai ya baiwa annabi Ibrahim uzuri qala sai ya ce wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iya neman gafaran annabi Ibrahim ga mahaifinsa bai zamo ba face akan dan wani lokaci na alkawari wanda shi annabi Ibrahim din yace zan noka maka Allah dan wannan lokacin da kuma lokacin yayi ya bayyana cewa mahaifinsa nan ba masoyin Allah bane annabi Ibrahim sai ya barranta ya rabu da shi ya watsar da shi ashe kenan kun ga da wannan muke iya gane cewa roƙa ma wani wanda ba kai ba gafara wato wannan al'amari ne wanda bai dace ba qala rawin yace wa dhukira lana an ambato mana anna nabiyallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sai yace da sahabbai radiyallahu anhum qala yace uhiya ilayya kalima, an yi mani wahayin wasu kalimomi annabi ke gaya wa sahabbai fadakhalna fi ne, kalmomin sun shiga cikin kunne na wa waqarna fi qalbi sun tabbatu a cikin zuciyata umirtu Allah astaghfira liman mata mushrika Allah ya umurce ni da kada in roƙa ma duk mutumin da ya mutu yana shirka gafara kalima ta farko kenan wa man a'ta fadla malihi fa huwa khairul lah don mutumin da zai bada kyauta sadaka zakkan kuɗinsa wannan alkhairi ne gare sa wa man amsak don mutumin da ya hana yayi rowa fa huwa sharrul lah wannan sharri ne gare shi wala yalumu Allahu ala kafaf Allah subhanahu wa ta'ala ba zai azabta ka ba ba zai tuhumce ka ba a kan tsantseni da kuma kamun kai ba amma ka ba da dukiyarka shine fiye maka alkhairi amma idan ka hana to wannan sharri ne gare ka an samu daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma ya ce istaghfir lahu ma kana hayya kana iya roƙawa wanda ba kai ba gafara in har yana raye falamma mata amsaka anil istighfari la wato yana ba mu labarin annabi ibrahim yace istaghfara lahu ma kana hayya ya roƙa ma babansa gafara a lokacin da yake raye falamma mat a lokacin da baban ya mutu amsaka anil istighfari la sai ya kame ya daina roƙa masa ainihin gafara kenan da wannan zamu iya fahimta idan da mun yi to yan sai mu gane cewa kuskure muka yi dan da yawa sun fada cikin wannan abubuwa wasu ka ji maganganu da sauransu wani ce ya rashin uba wani ce ya rashin uwa wani ce ai an rasa dattijo bawan Allah na gari Allah ya kai masa kyawawan ayyukansa cikin kabarinsa duk zaka ji irin waɗannan abubuwa to in da an yi to a gane cewa da kuskure akai ina fata muna fahimta malam muje ma kana Allah li حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم الله سبحانه وتعالى يتي وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم Allah subhanahu wa ta'ala bai zamo mai ɓadda mutane ba bayan ya nuna masu shiriya sun ganta sun hau sun riƙe ta hatta yubayyana lahum ma yattaqun face sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa mutane bayanin abin da suke jin tsoro bi ma'ana Allah bai yi alkawarin ya ɓatar da wasu mutane ba sai ya musu bayanin irin abin da suke jin tsoro to abin da ka zaba ma kanka kuma sai Allah subhanahu wataala ya jibinta maka Allah yana cewa inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura lallai mu mun yi wa mutum bayanin hanyoyi guda biyu in ya ga dama ya gode ya bi Allah in ya ga dama ya kafirce ya shiga wuta sannan a can ya ce wa hadainahu najidain mun yi masa bayanin hanyoyi guda biyu tariqal khairi wa shar hanyar alkhairi da kuma hanya شري الله سبحانه وتعالى يرجع بيان وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها فإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة أدون هكا الله سبحانه وتعالى بازي بتد متاني بباين mutane ba فاتيسي يا مصبيان أبن face sai ya musu bayanin abin alim lalle Allah subhanahu wata'ala masani ne ga dukkanin komai abinda ya bayyana da wanda ya boye da wanda ka sani da wanda baka sani ba Allah subhanahu wata'ala ya sansa shi yasa Allah ya umurce mu subhanahu wata'ala da kullum mu dinga neman shari'a muna cewa a cikin sallah ihdinas siratal mustaqim Allah ka datar da mu ka shiryar da mu hanya daidaitacciya wace hanya ce wannan siratal ladina an'amta alaihim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin hanyan waɗanda kai musu ni'ima ba hanyar batattu ba ba kuma hanyar ainihin wato wanda kai bishi a kansu ba to kuma kullum akwai wata aya can rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Allah karka ɓadda mu bayan ka shirye mu ka ba mu wata rahama daga wurinka wacce in muka yi riko da ita ba za mu ɓace ba lalle kai mai yawan kyauta ne ya Allah sannan ka koma can Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin mutanen annabi Musa duk abin da ka zaɓa ma kanka Allah subhanahu wa ta'ala yakan jibinta maka shi وإذ musa موسى ya يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم annabi Musa yana gaya mutanensa me yasa kuke cutar da ni bayan kun san ni annabin Allah ne subhanahu ta'ala zuwa gare ku kun riga kun san wannan magana a lokacin da suka bace suka karkace Allah subhanahu wataala sai batar da su ashe kenan duk abin da ka zaba ma kanka ka jibinta ma kanka Allah subhanahu wataala sai sai baka akan wannan hanya ina fata muna fahimta don haka Allah bai ɓadda mutane face sai ya musu bayani bayan ya riga ya shirye su sai ya gaya musu wannan kyakkyawa ne wannan mummuna ne wannan zai kai ka aljanna wannan zai kai ka wuta shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a khutbarsa ta ƙarshe guda ɗaya tilo yace da sahabbai radiyallahu anhum akwai wani alkhairi wanda ya kamata ya kai ku aljanna ban muku bayani ba suka ce Allahumma la babu ya ya akwai wani sharri wanda zai kai ku wuta banda ba muku bayani ba suka ce allahumma la sai ya daga hannunsa wannan manuniya yace allahumma fashhad fa inni qad ballagh ya allah ka shaida na riga na isan mu al'umma gaba ɗaya. don haka naka kawai abin ya rage maka shine ka nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala kabi babu ɗan gata a duniya a duniya irin ka kai musulmi ko da baka da kwandala babu dan gata irin ka saboda an gaya maka daga inda ka zo minha khalaqnakum an gaya maka inda zaka koma wa fiha nu'idukum an gaya maka inda zaka fito wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga ƙasa kaje ƙasa zaka koma daga ciki za a da kai sannan an maka bayani har wa yau dalilin da yasa ka zo duniya ba wai ka zo ka zama ci ma zaune ba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li abudu an kawo ka ne domin ka yi bauta ashe ka yi riko da wani abu can wanda ba Allah ba subhanahu wata'ala to wannan kai ka zalunci kanka kuma ka yaudari kanka amma duk babu dan gata saboda abin da zaka tarar da kuma irin yanayin da zaka tashi a cikin kasar Allah ya maka bayanin irin yanayin da zaka tashi dan ya maka bayani ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata saati shay'un adhim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adhaballahi shadid ya ga ya maka a cikin irin yanayin da zaka tashi yanayi ne zaka tashi babu duwatsu wa suyiratil jibalu fa kanat saraba zaka tashi babu sama yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawat wa barazu lillahi الله الواحد القها كفنا بزاك جنت با بزاك بذاك إذا الشمس قويرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال صيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش عشرت وإذا البعار سجرت دك هزوا قرشان أبو بوا سنن إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البعار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت duk an gaya maka irin yanayin da zaka tashi to yanzu mai rage maka sai ka bi Allah subhanahu wataala saboda wani bai da irin wannan leakage din da kai aka don leakage ne wato an baka amsa ne amma wani bai da irin wannan amsar da kai kake da ita yanzu don haka sai ka nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala ka kasance akan turba ka nemi agajin Allah ka mutu akan musulunci Allah muke roƙo ya sa kalmar mu ta karshe ta kasance la ilaha illallah inna lillahi إن الله له ملك السماوات والأرض ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير سبحانه وتعالى يكي إن الله له ملك السماوات والأرض lallai mulkin sammai da ƙasa na Allah ne subhanahu wa ta'ala yuhyi wa yumit shi ke raya wanda ya so kuma ya kashe wanda ya ga dama wa malakum min dunillah ba ku da wani koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala min waliyin wanda zai jibinci al'amarinku wala nasir ba ku da wani mai taimako koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya gaya ma ahlul kitabi irin wannan ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضل السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا Allah ya isa ya zame maka mai jibincin al'amura ya isheka ya kasance maka mai taimako idan bai taimake ka ba ba ka da wanda zai taimake ka a doron duniya amma idan ya taimake kan kuma babu wanda ya isa ya dakusar da wannan taimako wannan magana ina faɗa da yawan mutane wato mukan jahilci waɗannan abubuwa shi za muke faɗawa cikin wahala da damuwa na faɗa zan nanata na ce na lura a cikin mutane da suke cewa suna da hawan jini zaka samu kashi casa'in na hawan jinin artificial wato abin nan hypertensive ne wani abu ne wanda ka ɗauka ka sa kanka amma goma daga cikin ɗarin su ne masu hawan jini na Allah subhanahu wata'ala mai yasa saboda ka ɗauki damuwar wani ka goya wa kanka ka buɗe kwarmin zuciyarka ka saƙa damuwar sannan ka koma ka ribe sai ya hana ka bacci ka kasa sukuni ka kasa cin abinci sai ka ga ɗan wuya kullum kaman kana shan ruwan zafi baki cike da haƙora kaman katangan ashi saboda ka sa damuwa wani a ranka wane don me sai shi za a ji to haka Allah ya rubuto duk inda yake shi dole sai an ji shi wane mai yasa wai shi ya fi ni kasuwa shi haka Allah ya tsaga duk abin da ya taba sai ya yi albarka meye yasa wane ya fi ni ci gaba haka Allah subhanahu wa ta'ala ya zano shi nasibinsa kenan Tun tunda bai shawara da ni ba bai yi da kai ba shi kansa ba a yi da shi ba kowanne daga ciki Allah ya tsaga masa abin da yake so ya zama to kai saboda kai kai baka isa Allah ya canza ainihin tsarinsa ba to in ka gane wannan magana ka huta amma a'a ka sa ma kanka damuwa wallahi ni malam ina cikin damuwa ne shagon mu ɗaya da wannan amma wallahi ni inda ka san na kasa kashi malam ba mai zuwa ba mai tambaya shi ko malam acan acan mutum sai kaga sama da dubu ɗaya suke shiga su fita haka Allah ya rubuta masa Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu baka ji abin da yake cewa ba ya taba kasancewa gare ni wani zamani kai ko dutse na taba sai ya zama zinari saboda Allah ya yadda da al'amarinsa subhanahu wa ta'ala a lokacin da ya hijira zuwa garin Madina wani rabi' ibn sa'ad ya kira sa yace kai bari in saki matata ka aura idan ta maka zan fasa dukiyata biyu in baka rabi ka jajaji yace a ba haka za ka yi ba kai dai nuna min kasuwa kafin ka ce mai garin madina gaba ɗaya shi ya zo a matsayin rufiji dan gudun hijira amma duk garin madina ba mai dukiyarsa menene yasa yaddan allah ce ta fita kowa dan ibrahim ce mai wawan kora ɗan yaro zaki mai tarin ƙarfi ɗan iro eh, kowa ya san kowa katsina wanda mu. to in ka gane wannan magana ke na kahuta eh, amma ka tsaya kana ta jaye jaye dan me dan me ya za a yi to kuma ka ji wai har ma dan neman girma asibiti an ce mani har tsafe-tsafe ya yi. ya kwaso yan bori cikin gida sun hau na kada sun hau maja ai yau kuma girman ya kasa samuwa sai in ka gane wannan ka haƙura mana kawai ka saki kuma aikin da ko da kai ko ba ka zai tafi zo ka shiga cikin layi a dama da kai kai ma ka bada taga gudunmawa saboda addini dan kai ba zai tsaya ba bai tsaya ba ba ka bayan ba ka ma za a ci gaba da addini a don haka Allah subhanahu wa ta'ala shi yake da mulkin sammai da ƙasa shi yake raya wanda ya so wanda Allah ya raya ba ya bar shi bane don yana tsoronsa wanda kuma Allah subhanahu wata'ala ya anshe shi ba wai don yana tsoron shi bane don ya zame mashi threat barazana ba misali kaga a wasu kasashe misali in wani ana tunanin ya zame barazana ga gwamnati kamar a roshe misali akwai wani dan madugun yan tawaye ya addabi ainihin eh, abin Putin ya dame shi kawai sai aka wayi gari an ci an bindige shi me yasa saboda yana ganin bin alive ya bar wannan a raye is a threat to him ya zame masa barazana to me za a yi bari a expelin nashi kawai a tashe shi to Allah duk wanda ya bari ba wai ya bar shi bane don yana tsoronsa ba ko yana son shi a'a wanda kuma ya ansa ba wai dan barazana bane in an bar shi za aka anshe shi ba a'a wanda kaga an bar shi lokacin shi ne bai ba lokacin na yi shi ma za a ja shi kenan kai bayan gari an gama shi yasa karkashin wannan aya ibnu jarir ya rawaito rahmatullahi alai eh, abin nan hanyar hakim bin hazam ibnu hatim ibnu abi hatim shi ya rawaito hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana wannan aya ya karance ta sai ce hal tasma'una ma asma wai shin jama'a kuna jin irin abin da ko ni nake ji da na? qalu sai suka ce ma nasma'u min shay ya rasulullahi ba abinda muke ji wallahi mu ba mu ji komai ba ya rasulullah fa qala sai ce inni la asma'u atita as-sama' wa ma tulamu anta it ni dinnan a matsayina na manzo ina jin ruƙuƙin sama amma kuma ba za a ce da ita don me za ta yi irin wannan rukukin da ƙara da ihu ba menene yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce wa ma fiha mawdi'u shib babu wurin kamu guda ɗaya a cikin sararin samaniya a wannan lokaci illa wa alaihi malakun sajid face a cikinsa akwai mala'ika ko dai yana sujjada au qa'im ko kuma yana tsaye yana bautan Allah subhanahu ta'ala. a yanzu haka halin da ake ciki kenan babu daidai da wurin tiki guda ɗaya na kamun hannu ko ƙafa a sararin samaniya face akwai mala'ika ko dai yana sallah ko kuma yana ainihin sujjada ga Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya yabi kansa yace wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa dhikra lil bashar kalla wal qamar Allah subhanahu wataala yana da runduna daban-daban ba wanda ya san iyakar rundunar Allah sai shi kansa sannan ya ƙara cewa inna jundana lahumul ghalibun rundunar mu ita ce wacce za ta yi galaba ina fata muna fahimta shi yasa kai musulmi abin da ya fiye maka kawai cikin kwanciyar hankali da samun zaman lafiya ka bi Allah subhanahu wa ta'ala idan ka bisa ka samu zaman lafiya idan ka bisa ka ribata a duniya da lahira Allah muke roƙo subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ya ba mu lafiya lafiyan da zamu bauce sa sannan kuma idan mun bauce shi Allah ka anshi bautan mu ka sanya mu daga cikin waɗanda za a yanta a cikin wannan wata za mu kwana ana insha Allah idan Allah subhanahu wata'ala ya mana aran rai zuwa gobe za mu tashi akan aya ta ɗari da goma sha bakwai akwai tambayoyi da suka zo kamar haka wani bawan Allah mai suna Nasir Ahmed wato ƙanin matar shugaban ƙasa ajiya Aisha kenan ya zo masallacin nan ya kawo buhunhunan shinkafa guda talatin to kuma alhamdulillah abin da yasa naga ya dace in wannan bayanin an kawo saƙon mun ansa kuma mun rabar an kawo saƙon mun ansa kuma mun rabar ni aka kawo wa saƙon ta hanyar malam abubakar amma wallahi ni ban ajiye ko ainihin kwano ɗaya dafa a gidana ba duka an ba mabukata saboda dama kuma su aka ce a ba to abin da yasa ne wannan bayanin don ta san sakon ya iso kuma alhamdulillah mun raba sannan kuma ina jin hankali ga mutane mutane suna yawan zuwa wato suna atakin malamai ba wai zagi ba ko wani abin nan a'a sai mutum ya ɗauko matsalarsa ya zo ya ce babu wanda zai tunkara da ita sai malami ina tunanin wannan rashin adalci haka muke samun mutane wani sai taso daga da ya takakkiya takakkiya ya ce wai a'a wai ko kila wai wai tafsiri kawai yake ji shikenan sai ya faɗo ransa kawai bari ya zo ya samu malam to kaga dai ni ni ci ma nake da karfi dan ba wai na iya tafsirin bane inda akwai wanda zai hau kujerar da zan janye in bashi bare ka ce wai a'a wai daɗin tafsirin yasa ka zo ka kawo mun taimako akwai masu tafsirai da yawa kuma mu ba za mu shiga cikin masu iya tafsiri ba man in za a yi magana to na haka wannan ba hujja bane ka ce wai wai kawai ka ji tafsiri shi sa ka zo anguwar da kake misali nan ba masu tafsirin ne misali ba malamai ne so ina jan hankalin mutane bai kyautu ba wannan bai dace ba idan matsala ta taso kai ma nemi wani na kusa da kai ya taimaka ba lallai bane a ce wai sai an samu malam kamil shi ma malam kamil ta kan shi yake kuma sannan ina adalci ga mutane yau yadda ku kuke zuwa kuna ta ihu kuna maganganu da mu haka muke bi muna cewa don Allah a taimake mu da ba za ku taru a karatun nan ku sare ba in magana aka yi ku ce kai rabu da shi da Allah wannan maroki malam haka za ku bada to me yasa mu ake kawo mana matsala ni ka tambaye ni aya ko hadisi in na sani in gaya ma ban sani ban ce ma ban sani ba amma maganan kuɗi kun san masu kuɗin ku je gidajen su ku tambaye su akwai wanda ya mun zungure da ya taka dawe wai jari yake neman bashi to ni ma'aikacin cbn ne koko a rifanar nake aiki so ina jin hankalin mutane don allah kada su sa mu buɗa mu shiga wani yanayi mu ba aikin mu bane mu bada kuɗi aikin mu kawai mu ja a ja baki mu fassara shi ma daidai iya da muke iyawa amma maganan kuɗi in taimako kake nema ka je ka nemi masu kuɗaɗe akwai wanda ya zo ya tare ne yake ci gaya mani cewa wai wai ya zo ne a ɗayan abu guda uku ko dai in bashi ko in kai shi inda za a bashi ko kuma nema in bashi rance na ce duka ba wanda za a yi so ya kamata jama'a a san halin da ake ciki don Allah akwai tambayoyi kamar haka amma tambaya ɗaya kawai za mu samu mu karanta saboda ga sama tana ta flashing da binan hadari ya haɗu tambaya ɗaya za mu karanta insha Allah sai mu tashi wannan ce assalamu alaikum malam ina kasuwanci a cikin kuɗin kasuwanci naira naira miliyan biyu na saya in yi naira kasuwanci na na cire naira miliyan biyu na saya injin yin aiki na kasuwanci kuma da sayanta bata shiga wata uku ba kuma bata fara ajiye kuɗi ba eh, sai ma ta ɗauka shin zan fitar mata da zakka to urudu tijara wato kayan kasuwanci kamar gida injin niƙa mota ana fitar musu da zakka amma sai kuɗin sun shekara in sun shekara ma kuma sai sun kai nisabi nisabi shine muka ce miliyan ɗaya da dubu ɗaya da hamsin da tara da kuma ɗari takwas da tamanin da uku sai ya kai wannan adadin sannan kuma sai ya kai shekara amma tun da naka bai kai shekara ba to babu zakka a cikinsa abinda muka karanta daidai Allah ka bamu lada wani ya kawo qur'ani yana neman addu'a Allah ya saka masa da alkhairi da kuma taimakon kuɗi da ainihin atamfofi a binan na marayu muna fata Allah ya saka ma waɗanda suka kawo da alkhairi iyayensa su rasu Allah ya ji kansu da gafara abinda muka karanta daidai Allah ka bamu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana marasu lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu waɗanda ba shi yema yawa Allah ka ba su abinda za su biya waɗanda ba su guna Allah ka ba su ya Allah ka raya mu da imani Allah ka kashe mu da imani Allah ka tashe mu cikin mu'minai Allah ka ji kan iyayenmu da gafara ya Allah ka kyautata makwancin su ya Allah ka haska kabarin su wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe sa wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa don mutumin da aikinsa kisan mutane Allah ka daura wanda za su yi ajalin sa mutumin da aikinsa hura wuta Allah ka kona shi da wutar sa. don mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zama ajalin sa wannan shugaban kasa na mu Allah ka bashi lafiya Allah ka dawo mana da shi lafiya Allah ya sa ya kammala mulkin nan lafiya waɗanda suke wa gwamnatin nan zagon kasa Allah ka shirye su su gane in masu ganewa ne idan ba za su gane ba ya Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa don mutumin da ya taba wa shugaba akan ƙarya ya Allah ka taba shi wanda ya musguna masa Allah ka musguna masa wanda ya nemi tabarbara ƙasa Allah ka watsa al'amarinsa ka da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk